الحمد لله الكبير المتعال الذي أمر عباده بالصدق في النوايا والأفعال والأقوال وأشهد أن لا إله إلا الله المؤمن وعد المتحلين بالصدق بالجنة يوم المآل حيث قال رب العزة والجلال هذا يوم, لا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم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 ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون إن دين الإسلام دين الفضائل والقيم فما من خلق حميد إلا ودلنا عليه ولا خلق مذموم إلا وحذرنا منه ألا وإن من أعظم خصال الخير الجامعة للفضائل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة في طعمة والمعنى في الحديث أنه لا بأس بما يضيء من الدنيا من متع إن كان المسلم بتلك الصفات كما يحتمل أنه لا بأس بما يفوت من الدنيا إذا كان الفائت منها ما يترتب من معاملات بتلك الخصال عباد الله إن هذا الحديث العظيم يضع بين أيدينا ميزانا ربانيا للربح والخسارة فالناس في هذه الدنيا يركضون خلف حطامها الفاني ويحزنون على ما يفوتهم من جاه أو مال أو منصب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يغير هذه المفاهيم القاصرة ويخبرنا أن من ملك هذه الخصال الأربع فقد حاز الخير كله واستقامت له الحياة ولا يضره بعد ذلك ما فاته من مكاسب الدنيا المادية دعونا نقف سريعا مع هذه المعاني مع المعاني هذه الخصال الأربعة وفوائدها الجليلة عباد الله إن فوات الدنيا ليس خسارة إنما الخسارة الحقيقية هي خسارة الدين والأخلاق ما قيمة مال جميع من حرام ما قيمة منصب نيل بالخيانة والكذب وما قيمة علم سخر للنفاق والمداهنة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجهنا اليوم لترتيب أولوياتنا لنبني أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا على هذه القواعد الأربع اجعلوا الأمانة شعاركم والصدق دثاركم وحسن الخلق جمالكم وعفة الطومة حسنكم وعفة الطعمة حسنكم ونجاتكم اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك اللهم ارزقنا حفظ الأمانة وصدق الحديث وحسن الخليقة وعفة في الطعمة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت من زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Thank you.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 amma ba da yaku bayan Allah yau muna juma'a 24 ga watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya dace da goma ga watan bakwai shekara ta 2026 kuma muna a nan wannan masallaci na sayyidina Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu da ke birnin lafiya ya da kwatar jihar Nasarawa an gayyace ni in jagoranci sallah a wannan masallaci bayan shekaru da za su kai goma rabina da wannan masallaci kuma alhamdulillah na yi farin ciki da ci gaban da na gani ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara maku albarka ya ƙara ma wannan birni aminci da zaman lafiya Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a Najeriya gaba ɗaya hudu bargo a yau za ta yi tsokaci dangane da wani hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin jawami'ul kalim yana cikin takaitattun maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ba su da tsawo amma suna da tarin ma'ana suna cike da tarin amfani muna buƙatar nazarinsu muna buƙatar mu fahimce su muna buƙatar mu amfana da su hadisi ne takaitacce wanda a sadara guda yake kuma yanzu nan kana iya har da shi amma fa a rayuwarka in kace zaka ka ɗabbaƙa shi to kullum dole ne ka zama kana hattara kamar mai tafiya cikin ƙaya wannan hadisi imam ahmad ya ruwaito shi ta hanyar abdullahi ibn amr ibn al-as yana da lamba ta 1652 yana cikin mustadrak na mustadrak na hakim hadisi da 7876 ina cikin shu'abul iman na imamul bai bayhaqi hadisi na 4363 imam albani a cikin silsila sahiya ya inganta shi haka ma cikin tarjib wa sahih zaka hadisi ne da babu kokonto a kansa yana magana akan wasu halaye guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yake arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya abu hudu ko ka karasa in kana da su baka cutuwa ba yi asara ba in kana da abu hudu duk abin da baka samu ba a duniya kai dan kasuwa ne in baka ci riba ba matukar kana da waɗannan sifofi hudu baka da matsala kai shugaba ne duk matsalar da za faru a yanayin ka, in ka tsada abu abubuwa hudu baka da matsala kai ma'aikacin gwamnati ne kai jami'in tsaro ne kai manomi ne kai macin aure ce kai ɗalibi ne kowane irin mutum a duniya in yi su gaita da abubuwa guda hudu to fala alaihi ma fata na duniya duk abin da ya rasa na duniya ba zai samu hasara ba kenan jari ne a dalisar sallar ke sai ba mu rasulmal ne wanda in kari kashiya ya ishe ka rayuwa shi ku ya kamata mu saurari waɗannan abubuwa guda hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ga su kamar haka manzo Allah ya zalo su yake hizbu amana wa sidqu hadith wa husnu khaliqa wa iffatu fi tawhi hizbu amana ka zan amintacce ka zan mai tsare amana wa sidqu hadith da fakin magana ta gaskiya idan ba a san ka da ƙarya ba duk abin da ka faɗi gaskiya ne wa husnu khaliqa ka zan kana da kyawawan dabi'u kana da daɗin zama wanda ya zauna da kai yana so a ƙara wanda ya zauna da kai baya son ya rabu da kai ka iya hulɗa da jama'a wa ifatu fi tsu'ma kuma da kamun kai wajen abinci ma'ana kare zan kada yaki halal ki haram abinda kake ci a bakinka kullum halas ne abinda kake gani haram ko shubha kana kauce masa kana nisan kasa ya kuwa yawan musulmi waɗannan halaye za ka ji su kamar wato ƙaramin abu amma babba ne manya ne a rayuwa kuma su ne jikon musulunci da hakikani da yawan mun ɗauka addinin musulunci shine yawan sallah eh yawan sallah na cikin addinin musulunci mun ɗauka addinin musulunci shine azumin litinin da alhamis banda na farilla eh azumin litinin da alhamis da cikin musulunci mun ɗauka cewa lidimtar sifa ta addini ɗaya da gemu misali da sauransu mun ɗauka su ke nuna musulmi na gari eh dukkan suna nuna musulmi na gari amma musulmi na gari ba shi ne wanda sa da Allah kaɗai ta kyau ba shi ne wanda sa da mutane ta da ka in kuka lura su wannan sifatin guda hudu uku gaba ɗaya suna alaƙa ne da mutane har na hudun ma kuma yana da alaƙa da mutane ka kiyaye amana wajen mu'amalar ka ne da jama'a idan kai ɗan kasuwa ne amana ya fita kada kai albusu kada ka ci rashawa in kai ma'aikaci ne kada kai zalunci in kai shugaba ne ka kiyaye abin da aka ɗora maka idan kai mai gida ne ki kula da gidanki idan ke matar aure ce ka kama idanunka idan kai mai tafiya a hanya ne wannan duka amana ne Za ka akwai amana ta Allah akwai amana ta jama'a hizdul amana yana nufin ya zan mutane suna cikin aminci da kai kada makosi ya zai na shakkar ka kada yanzu kana iya ba da information domin a kawo ma mutum hari ko a zalunce shi ko a cuce shi ko a ha'ince shi kan yanzu ana iya haɗa hannu da kai a yi mawani 419 ko ka ba da kai a cuci al'umma ta hanyar sace dukiyarta kenan amana ta shafi kowa da kowa idan kai malamin makaranta ne amana ka wajen karantarwa amanarka a wajen horo da tarbiyya amanarka a wajen ba da maki amanarka a wajen sanin waye ya ci waye bai ci jarrabawa ba duk wannan amana ne Ke kenan kowa ana so ya kiyaye amana sannan kuma ya zama mai gaskiya shi mumini da ɗaya ba a san shi da ƙarya ba kowane hali ana iya samu ga mumini bisa tsautsayi da kaddara amma ban da ƙarya al la yakzib mumini baya ƙarya in za ka faɗi faɗi gaskiya ko ne ta ka ja maka ka biya idan ka faɗi gaskiya ko da an yi a alfice ka Allah zai kare ka sannan ka zan mai halin kwarai mai iya zama da jama'a a fara gane wannan a gidanka a fara gane wannan ga 'ya'yanka a fara gane wannan ga iyalinka duk yadda duniya za ta yabe ka kai malami ne kai attajiri ne kai ne yawan sadaka ne kai akto ne ana yawan ganinka, ana sha'awarka? idan iyalinka ba za su ba da shaida ta alheri gare ka ba kai nan ne shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ke khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda yafi alheri ga iyalinsa manzo la ni ku na fi ku alheri ga iyalinsa zaka inda matarka ba za ta yabe ka ba don masallaci an yabe ka don kasuwa an yabe ka don a shago an yabe ka don yan uwa da dangi sun yabe ka in dai matar ka ba za ta yabe ka ba to kai mugu ne husnu khaliqa ta fara daga gida kasancewa ita kanta da ka ɗauko ta amana ce tana da uwa ta baro ta tana da uba ta baro shi tana da yayye ta baro su tana da kanne ta baro su tana da dangi duk ta mai da komai gare ka ka zama uwarta ubanta yanninta kanninta ka zama danginta ka iya sanin cewa ana iya ba ta komai a gidansu banda aure amma albarkacin aure ka ɗauko ta aka kawo maka to sai ka riƙe ta matsayin amana ka kula da ita shi ta cikin ƙarshe ƙarshen wasiyar da manzo Allah manzo Allah amagagin ɗaukar rai sai dai yake da mata amma jama'a muna kiyaye wannan wasiki na manzon Allah to kyakkyawan zama da jama'a yana cikin jigon addini ba abin da ke kai mutum aljanna da sauri kamar sa mafi saurin abin da ke kai mutum wuta shi ne harshensa mafi saurin abin da ke kai mutum aljanna shi ne kyauta samun mutane to waɗannan abubuwa guda uku da aka faɗa amana da gaskiya da kyawun hali su ne magabata suka wuce mu su amma a yau in ka nema mun fi yawan karatu tarin littattafan da ke gidan malamin ka babu su gidan wani sahabi babu gidan su wani gidan tabi'i manyan balaban da aka yi a jihar nasarawa da jihar naija da jihar kaduna da jihar sokoto na da duk ba su da irin tarin littattafan da muke da su yanzu amma abinda suka sanin nan yana a rayuwarsu wani sahabi cikin sabon manzo Allah sallallahu san hadisi ashirin ba amma rayuwar rayuwa ce ta yan aljanna yawan ibadar da muke zai wacce suke yi yanzu mutanen lafiya kaɗai da ke zuwa umra ya fi adadin mutanen afirka da ke zuwa umra a can bayan da an ka haka ne ba ba haka yawan sadakokin da ake yanzu su da ake yi a da wato ayyuka dukka na ibada ba a fi mu ba mun ma fi musamman kana magana najeriya kun ga wannan masallaci a makka in ba harami ba da wuya ka samu masallacin da zai cika jama'a haka makka birnin birnin ubangiji madina birnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ba su da kuzarin ibada yadda muke da shi to amma ba nan addini sai na Abdullahi dan Umar ya yi ɗawafi ya yi nafila ya tashi ya sa gaba sai wani jawo rigarsa ya ce kai in nan ba an ce sahadin manzon Allah ne yake babu wai har bisa fitar sana kwanta kuma na sai abinci hannuna hannunsa a kushi guda ka to ya naga kayi sallah da sauri kayi ɗawafi da sauri ban ga da irin yadda sauran mutane sai ya ya ce wannan shi ne na addinin ya ce mu addinin mu abu uku ne amana da gaskiya da cika alkawari inda duk ba ka da waɗannan to wallahi an wuce ka addini ya tafi ya barka sauraka ka yan kar mu ɗauka cewa ƙabewa masallaci lalle kan addini ne kuma yana nuna alamar imani amma kar ka ɗauka shi kaɗai ke gwada maka mumini na gari mutum ya zama yana yawan sallah amma yana masinci ya zama malami ne yana karantarwa kuma yana wa'azi yana ji tsoron Allah amma ana haɗa kai da iya shi a ha'inci amma yana cutar iyalansa amma bai kula da tarbiyyar 'ya'yansa bai riƙe amana in aka bashi shi kansa mai kula da masallaci ai akwai amana a hannunsa ko amanar makullin masallaci amanar wutar masallaci amanar tsaftar masallaci amanar kudin masallaci duk ba amana ba ce amma zai iya hawa ya ce mutane ba su da amana amma bai kalli kansa ba na hudu na ƙarshe a dar salasa ce wa ifatu sai tsorma hali na hudu da in ka same shi ka samu jari a rayuwarka shine ka zan ka cin haram kana nesa nesa da haram shubha ma kana kauce mata kana iya kokarin ka kaga cewa abinda Allah ya lissa maka shi kake ci wannan kuma kun ga ya shafi alakar ka da Allah amma kuma ya shafi alakar ka da mutane domin za ka ci haram kayan wa za ka ci kayan mutane waɗannan abubuwa guda hudu idan ka tsare su sai su zame maka jari ga rayuwa idan ka ɗan kasuwa ne duk irin ribar da ka gani karta hana ka riƙe amana akwai ribar da ba za ka same ta ba sai ka yi ƙarya ka haƙura da ita wallahi barin ta ba zai cuta maka ba sannan kyawun zamanka da jama'a inda yake babban jari da ka har bayan rayuwarka yana binka saboda idan ka mutu jin daɗin zama da kake sa yi maka addu'a shi ke sa a maka sallar jana'iza ko in fa sa a tuna da kai wani lokaci bayan mutuwar ka a ci gaba da roƙon maka gafarar Allah saboda ka ya ku bayan Allah mu sufaitu da waɗannan sifofi da manzo Allah ya faɗa mu yi ƙoƙari mu narkar da su a cikin rayuwar mu yi ƙoƙari su zama jigo gare mu kuma mu kwatanta kawunan mu kowa ya baka sabaki da su mun faɗi amana mun faɗi faɗin gaskiya mun faɗi kyawun hali mun faɗi cin halal ɗauki kowane ka baki maki ashirin da biyar nawa ne ka ba kanka karka yi tunanin gwamnan jihar ku karka yi tunanin chairman local government ku karka yi tunanin sanatan bangaren ku ko wakilin ku karka yi tunanin attajirin unguwar ku kai din kanka auna kanka a amana maki ashirin da biyar nawa ka ba kanka tsakaninka da Allah ba ni da ka faɗa ba a riƙonka da amanar gidanka amanar sana'arka amanar aikinka amanar jama'a ma kilo ka samu a faɗin gaskiya fa a cikin magana goma da kake yi nawa ne gaskiya a zamantakewa kada jama'a kai ma kana iya bakan ka baki duk da mutane sun yi tsokin su baka maki amma kai mutum ne wanda yana yi kusa da kai ana son a dawo ko mutum ne wanda ana tare da kai ana hattara ana tsantsani don gudun bakinka don gudun mugun halinka don gudun zaginka da cin mutuncinka misali sannan a arzikinka nawa ne na halal nawa ne na shubha nawa ne na haram idan ka tara wannan maki ɗari inda za ka samu saba'in zuwa saba'in da biyar to ka gode ma Allah ka yi ƙoƙari ka gyara abin da ya rage in ko ka kasa samun haka to ka sani akwai gyara a rayuwarka ya Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah dukkan mu masu rauni ne Allah ka karfafe mu Allah dukkan mu mabukata ne zuwa gare ka Allah ka biya bukatunmu na alkhairi ya Allah ka san abin da ke cikin zukatanmu na rauni ka san abin da ke cikin zukatanmu na bukata Allah ka karfafa rauninmu Allah ka biya bukatunmu Allah ka rufa asirinmu Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka amintar da mu a wannan jiha ta Nasarawa ka amintar da mu a jihohinmu na Najeriya ka amintar da al'ummu musulmi a duk inda suke Allah ka tuntunu da musulmi da ke yawo dare da rana Allah ka kare mu da dare su ya Allah ka kidannu in min da suka addabi Najeriya Allah ka dauke mana sharrin su Allah ka yi mana kariya da gare su Allah ka gwada mana karshen su ya Allah ka kama hannun shugabanninmu na siyasa shugabanninmu na mulki shugabanninmu na addini shugabanninmu na zamantakewa Allah ka kama hannun su yi mana abin da ya kamata Allah ka cire mugunta da cuta daga zukatansu Allah ka sanya alkhairi a cikin zukatansu Allah ka taimake mu gaba daya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da kalmar shahada rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim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 واشكروا على نعمه وعلى جهدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون